صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور ita ce hanyar Allah wanda yake da mulkin abin da yake cikin samai da ƙasai halittarsa ce mulkinsa ne tsarinsa ne tabbas zuwa ga Allah shi kaɗai ake mayar da dukkan al'amurra wajen ƙaddara su da tsara su